Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1625 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar za iya kama mu a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makir da masu sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. cikin shirin za ku ji cewa wani sabon rikici ya kunno kai a jihar borno tsakanin jam'iyyar apc mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta pdp kan mallakar wani gini sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna da za mu kawo muku da maryam dauda za ta kawo daga nan kuma sai shirin jaridun amurka sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura amma duk waɗannan sai kun cika kun labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniyar. Wani labari da muka samu da dumi na cewa kalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibitin Koriya ta kudu. Akwai yiwuwar karuwar mutanen da suka mutu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta kudu yonap ya ce akalla mutane 50 suka jikata a cikin wutar goma a cikinsu sun samu raunuka masu tsanani. ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne da safiyar yau juma'a kuma ta bazu cikin sauri a ɗakin kulawan gaggawa na asibitin sejon da ke cikin birnin miryang kimanin kilomita 300 daga birnin seoul babban birnin ƙasar ma'aikatan kashe gobaran sun kwashe kusan awa biyu kafin suka kashe wutar shugaban amurka donald trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa da ƙasar isra'ila da kuma falastinu Trump ya faɗi haka ne yayin da yake ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron kolin tattalin arziki na ƙasashen duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland inda ya zargi Falasɗinawa da rashin girmama Amurka bayan da shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya ƙi ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayin da yake ziyara a yankin. Trump ya yi barazanar yanke taimako da Amurka take baiwa Falasɗinawa. wani bangaren kudin taimakon ne ke zuwa kai tsaye a hannun hukumomin falasdinawan yayin da kaso mai yawa ke zuwa ga kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin bada agaji da ke aiki a gurin idan aka kwatanta taimako da amurka take baiwa isra'ila a shekarar 2016 na dala biliyan 3 da miliyan 100 taimakon soji kudin taimakon zai karu a shekarar 2019 ba za a iya farashi a kan yanci da mutuncin wata al'umma ba jiya alhamis ne jakadan falasdinawa na majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi wannan furucin a new york ya ce ba za su girgiza ko za su girgiza da irin barazana ko tsoratarwa da kuma muguwar niyya da ake musu kuma ya ce ya kamata duk wani mai son zaman lafiya da son adalci da kuma bin dokokin ƙasa da ƙasa ya yi allah wadai da wannan abin da ke faruwa mansur ya yi waɗannan kalaman ne a wani zaman da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi a kan gabas da tsakiya amurka ta yi kira ga turki da ta rage zaman tankiya kofar gaba da sojojinta ke aikatawa a siriya haka kuma ta mai da hankali akan yaƙi da nufin murƙushe 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar isis yayin da ake ƙara samun rashin yarda tsakanin ƙawayen junan biyu na ƙungiyar nato a halin yanzu ita kuma turkiya tana a matsawa amurka lamba ta daina ba mayakan kurdawa taimako ko kuma ta fuskanci kasarar haduwa da sojojin turkiya da suke cikin siriya hulɗar amurka da turkiya ta fara tsami inda kasashen biyu ke takaddama akan bayanin da kowa ya game da zantawa ta wayar tarko da shugabannin amurka da na turkiya suke ranar laraba da zummar kawo ƙarshen tashin hankali da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin turkiya ke haddasawa a siriya ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc jiya alhamis fadar shugaban amurka ta white house ta, gabatar da dalla-dallan bayani a kan abin da ta kira daftari na yin da wajewa da bakin haure wadda za ta tura zuwa ga majalisun kasar wasu amince ko kuma su yi watsi da shi matasa miliyan guda da dubu ɗari takwas da ke zaune a nan amurka wanda iyayensu suka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara da ake kiransu dreamers samun 'yancinsu zai zama abu mawuyaci tare da wasu ka'idoji waɗannan mutane da suke ƙarƙashin dokan nan da ke kare mutanen da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana na daka da wasu da ke da irin wannan matsayi a cikin ƙasar zai ɗauke su shekaru goma zuwa goma sha biyu kafin su zama 'yan ƙasa bayan an tabbatar da suna aiki kuma sun samu ilimi kana kuma sun tabbatar da haloli na gari fadar white house tana fatar majalisar dattawan za ta jefa kuri'a akan daftarin a farkon sabon watan janairu fabrairu kafin wa'adin ranar takwas da zai kawo ƙarshen amincewar majalisar da ta yi akan kudurin kashe kudaden gwamnati a akasarin 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar adawa ta democrat da masu da wasu 'yan jam'iyyar republican na shugaban kasa sun ki amincewa da kada a kan kasafin kuɗi ba tare da an cimma matsaya a kan bakin haure ba idan babu wata doka da za ta kare bakin haure da ke karkashin shirin daka nan, nan zuwa watan maris ko kuma biyar ga watan maris in ji wani jami'in gwamnatin da yake kashedi a jiya alhamis kuma ya ce za a ɗauke su baƙi marasa izinin zama don haka idan jami'an shige da fice suka kama su za su koma da su a ƙasarsu. jakadan sudan ta kudu a rasha taylor ring deng ya yi murabus jiya alhamis cikin wata wasiƙar da ya aika wa shugaba salva kiir a wata hira da ya yi da shirin muryar amurka na south sudan in focus deng ya tabbatar da murabus ɗin da ya yi ya ce wasiƙar gaskiya ce na karanta kuma na sanya hannu a kai an naɗa dan jakadan sudan ta kudu a rasha a cikin shekarar 2014 bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince a naɗa shi mukamin ministan shari'a deng ya ƙi ba da dalilin da suka kai ga yanke wannan shawara na ajiye aikinsa a birnin moscow ya ce yana son ya ba da gudunmawarsa ga zaman lafiyar sudan ta kudu a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla wani sabon al'amari ya kunno kai a jihar borno tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a jihar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp kan mallakar wani gini a matsayin ofishin siyasa daga maiduguri ga wakilin murya amurka haruna daura da karin bayani wannan gini da ake kira silima da ta daɗe a hannun 'ya'yan jam'iyyun siyasa daban-daban wanda ga bisani jam'iyyar apc mai mulki suka karbi hayan wannan gini a matsayin ofishin su har wani lokaci wanda daga baya baya kuma jam'iyyar pdp ta ce ta kama hayar wannan wuri har ma ta so mu canza wa wannan gini fenti zuwa launin jam'iyyar pdp ana cikin wannan aiki ne dai jami'an tsaro suka dakatar da aikin da wanda kuma daga bisani gwamnatin jihar da karkashin jam'iyyar apc ta sa greda ta ruguza wannan gini da suna cewa ta biya kuɗin wannan gini kuma tana kokarin gina makarantar islamiyya ne sai dai babban jam'iyyar adawa ta pdp wadda alhaji muhammad imam da ya kasance tsohon shugaban karamar hukumar jihar birnin maiduguri kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc kafin ya canza sheka zuwa jam'iyyar pdp ya ce ya riga da ya kama wannan gini haya alhaji muhammad imam din da ya mun ƙarin haske ta wani tarho. ba wai kamfen ofis ina ne na yi ba eh. wurin mun ba da shi ma pdp suna da ita secretariat na maiduguri metropolitan council to muna nan cikin ga zo a yi gyare-gyare sai muka ji gwamnatin jihar borno a gargaɗi sun tashi da sitima suka tura 'yan sanda suka zo suka kewaye wajen suka ce ma'aikatan da suke aiki aure su bar wajen muka sa lauyoyin mu suka rubuta petition ba zato haka sai muka jira nan sande an zo an rusa wajen an so ba wani zance da suka yi gwamnatin borno suka yi da masu wurin ba su sayar ma a borno suka gama ba su kuma suka je suka rusa wajen an tube su an ce za a siya wajen haka suka ce ba za su sayar ba suka ce riga sun ba wani wajen nan to dai kamar wani mataki yanzu kai za ka ɗauka a hukumance muna lauyoyin Sai dai Alhaji Makinta Zarami da ya kasance sakataren yada labarai na jam'iyyar APC ya musanta wannan batu ta wayar tarho yana mai cewa. Da can can ma ofis ne na idan ka je ka duba dama da logon logon APC a ciki komai da komai namu ne. To abun ya kasance na magana ne. Amma banda wajen ma akwai plan na state wanda za su remodeling area akwai har wanda ya kama former work department kuma haidar da na irin yara masu shaye-shaye da komai su kuma haka bane ba wani residential house bane gamman ta kwace ko wani ta yi akwayarin da karfi a ce ko ba haka bane mhm. ta yi akwayarin a islamiyya ne kyau wanda garin da ya simbol of islam mai duguri ba ku gama ba ai ma ciniki da su waɗannan magadan ba kuka rushe masu wuri ya gaske wannan ah, batu yake an yi ciniki an ba su kudin su ba an yi ciniki an ba su kudin su an ba matan su na kuma ita kokarin jin bangaren waɗannan magada da aka ce suke da mallakan wannan gida amma haƙana bai cimma ruwa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To ma a gai da Haruna Dauda da wannan rahoto kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan waka. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na. Kaga maro na zan ya sha ta mamu. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na sha wuya akan sha daɗi kayan yara gobe na nake ce. Kayan yara gobe na nake. Gama da zamani na mu a ƙaznike yawona na yanzan hannu hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na kan ko gama ko wane gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ci. Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ci. Ani ma dodo gumi na kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake shi. Na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan wannan gumi ne yake ce. Kaya yara gumi na nake ci. Idan ka ga mutum yana zanna tsaf kuma ya yi naɗi ya zanna. Har ya banka fara alkyaba ya fila-filai ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce. Wannan haka yake Allah ya ji kamamman shata. har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc wanda yanzu haka agun muke cewa karfe biyu da minti goma sha hudu na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirinmu na yau ya samu bakuncin wata mace mai kamar maza wadda ita kuma farauta ce sana'arta. Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Bari in ba malama Aisha fili ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Da farko dai na Aisha Bakari Gombe. An haife ni a garin Gombe a jihar Adamawa, Najeriya. Na yi karatun alƙur'ani a Gombe na yi makarantar boko kaɗan. Mm. Na yi kiraban da yi amma ban ƙarasa ba. Daga nan kuma na ci gaba da aikin da na samu iyayena suna yi harbi. maharba da yau oh. daga nan dai na ci gaba da wannan aiki har zuwa yau ina nan ina fasatawa da mutane ana yi da dabbobi har yanzu ya zama abin ya koma kan boko har yanzu dai haka ina nan ina kan aiki na har aka bani matsayin sarauniyar yakin bakan adamawa sannan mm. kuma ni ce adamawa state woman commander na jihar adamawa wato kwamandan mata kenan eh, ta maharba a jihar Adamawa? Kamar da kimanin shekara nawa kika fara wannan sana'ar taki ta harbi? Eh, to gaskiya wannan sana'a dai ni ba zan iya kiyasta shekarun da na yi ba. Saboda ni ina ganin tun ban wuce shekara takwas a duniya ba na samu ana yi kuma nake yi tun ban san abin da nake yi ba. har na girma na mallaki hankalin kaina har na fara fita da kaina ma da yan ƙananan yara har zuwa yanzu. Hmm. To malama Aisha ko kina da iyali? Lallai ina da aure mijina shi ne baban gida sarkin gida na lami don adamawa aikuwa san Allah bai bani ba amma alhamdulillah na gode Allah tun da ya bar ni lafiya na kuma yan uwa na sun aiko. Allah sarki. To shi ma mai gidan naki maharbi ne? A'a shi ba maharbi ba ne. Amma kuma ya fahimci wannan sana'a da kike yi ta shiga dawa ko kina farauta. Kwarai da gaske shi ya ba ni goyon baya akan aiki na ɗari bisa ɗari. Don duk lokacin da na tashi zan tafi idan tafiya na ya zo duk wani abin da nake bukata. Mm. a wajen harbi zai kokari ya kawo mini shi kuma idan zan tafi zai yi addu'a Allah ya tsare ni. To kamar yanzu idan za ku fita farauta da karfe nawa kuke fita kuma kamar da karfe nawa kuke dawowa eto eh farautan daban-daban ne kamar farauta inda irin na dabbobi ne mukan iya fita a kowane lokaci amma kuma mun fi son mu fita da dare da daddare da dare an fi ganin dabbobi to ba kwa jin tsoro kuma ga kin ce kusan tun kina karama kika fara wannan sana'ar ba kwa jin tsoron kada wani abu ya same ku ko wata dabba ta kai muku hari eto eh, lallai dabbobi akwai manyan dabbobi masu kai hari kuma a ƙananan ma akwai matushishu masu kai hari amma ne alhamdulillah mun gode wa Allah tun da muke wannan aiki daidai kan ban taɓa samun matsala akan aikin ba mm. kuma a gaskiya ina samun nasarori sosai akan farautar nan da nake yi kuma ina jin daɗin ta amma matsala wanda ko wani dabba ya tsorata ni ko kuma ya ji ciwo ga gaskiya wannan Allah ya kare watakan tun da kika fara wannan sana'a taki ta farauta ba ki taba samun wata dabba da ta gigi taki ko ta firgita miki rayuwa ba kenan kwarai da gaske to ko menene sirrin haka ni dai ba zan iya sanin wannan dalili ba da yake dai in dai ka tashi ka samu a gida ana yi mm. ka ɗauka to ba zai haɗu da wanda ya je shi rana tsaka ba shi ne kawai dalili mm. to kamar idan za ku tafi farautar nan da daddare akwai wata shiga ta musamman da kuke yi ko ku sanya wasu takalma tun da kin ga dare ne za ku shiga da wakila akwai macizai ko akwai kunamai haka akwai wata shiga ta musamman da kuke yi? Akwai. Akwai shiga ta musamman da muke yi don akwai kayan mu na sarauta wanda shi ne idan mun tashi tafiya shi muke ɗauka mu saka. Kamar takalma kuma takalma ne irin za su ke sakawa shi ma muke sakawa mu matan. Mm. su kayan na farauta wasu kaya ne na musamman aka yi su domin farauta? Eh, bakakin kaya ne. Ko ne bakakin kayan yake nufi? Eh to mu dai mutumin ne bakakin kayan suke nufi ba amma al'ada ne na maharbi ko a ina yake yana amfani da waɗannan kayan wasu a da da yake iyayen mutu da kayan saki suka yi amfani bakin saki Mm. to a yanzu ko da ke taƙi yana da ɗan wahalar samu wasu ne suna da shi wasu kuma ba su da shi amma kamar in ya ji kan iya ɗinkawa ko kuma yi aiki da shi yadda ke so amma kamar ni har yanzu ina nan da kayan taƙi wanda mahaifina ya bar ni. Ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau. Ku kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan hirar. A madadin ita bakuwar mu Aisha Bakari Gwambi da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. to madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana tuhumar wanda ake zargi da harbi a makarantar da ke Kentucky da laifin kisa. Labarin ya ci gaba da cewa an tuhumi ɗalibin ɗan shekaru goma sha biyar da ya harbin kan mai uwa da wabi a wata makarantar gaba da firamare wacce ke Kentucky wanda ya yi sanadiyar mutuwar yara matasa biyu da laifin kisa da kuma manyan laifukan cutarwa guda goma sha biyu a cewar jami'ai a ranar talatin da ta gabata. Mataimakin atoni na yankin Jason Donald ya ce an gabatar da ɗan bindigar wanda ba a bayyana sunansa ba a sakamakon kasarcewarsa yaro a gaban kotu. Donald ya ce zai buƙaci a maida shari'ar zuwa kotun manya a baya jami'ai sun ce za a tuhumi yaran da laifin kisa da kuma ƙoƙarin yin kisan amma danal ya ce zai fi sauki a gabatar da laifukan na cutarwa da a tabbatar da su akan yunkurin kisa kuma a yanke musu hukunci iri guda ɗalibai a makarantar ta gaba da firamare a benton sun bayyana tashin hankalin harbin kan mai uwa da wabin da bindiga a matsayin lamari mai kiɗimarwa da rudarwa wanda ya sa su firgita da neman mafaka a ranar talatar da ta gabata bailey holt 'yar shekaru goma sha biyar ta mutu a nan take Preston Ryan Cobb dan shekaru goma sha biyar ya mutu jim kaɗan bayan an kai shi asibiti a Nashville. Yara matasa goma sha takwas ne suka ji ciwuka a yamutsin yayin da goma sha hudu daga cikinsu ciwukan na bindiga ne sai jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya baiwa lauyansa mamaki yayin da ya nuna wa abokanansa cewa zai yi magana da muwala labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya ba da sanarwar yana fatan yin magana da jami'an da ke aiki da mai bincike na musamman robert muwala an rawaito trump na cewa zan so in yi kuma zan so in yi hakan da wuri Wannan zance ya faru ne a yayin zaman tattaunawa a bangaren yamma na fadar shugaban Amurka White House, inda manema labarai suka taru domin yin magana da manyan jami'ai domin tattaunawa kan batutuwan baki. Trump ya shiga mitin ɗin inda ya fara magana kuma har ya shaidawa 'yan jaridu da su faɗi cewar shi ne ya faɗi hakan. Sai jaridar LA Times wacce ta rawaito labari mai taken an yanke wa Larry Nassar tsohon likitan ƙungiyar 'yan wasan motsa jiki na Amurka hukuncin ɗaurin shekaru 40 zuwa shekaru 175 a gidan yari sakamakon laifin cin zarafi ta hanyar lalata. Labarin ya ci gaba da cewa an ɗaura tsohon likitan ƙungiyar 'yan wasan motsa jiki na Olympic ɗin Amurka Larry nasar shekaru 40 zuwa shekaru 175 a wani gagarumin rikicin lalata da cin zarafi da ya hargitsa harkokin wasanni a Amurka sakamakon lalata da ƙananan yara masu wasan motsa jiki. Hukuncin da aka yanke a kotun Michigan wacce mai shari'a Rosemary Aquilina ta kwashe kwanaki tana sauraron bayanai cikin bacin rai da tashin hankali daga bakin mata kimanin 150 ciki har da waɗanda suka yi nasarar cin gasar olympics ɗin waɗanda suka fada cikin tarkon nasar sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya To nazar a gaishe ka yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayi da ku masu kuke kira wayoyin kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum biyoyi mai magana Ali Rab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance ga da wasu jihohi guda biyu wanda suka sa dokar hana iyo jihar Benue da jihar Taraba. Kuma constitution ɗin Najeriya ya ce jami'an tsaro a ƙarƙashin gwamnatin tarayyar Najeriya suke duk wani mai tsaura bel saboda haka su kuma jihohin nan sun kirkiri 'yan banga a ƙarƙashin gwamnatocinsu gwamnatin tarayyar najeriya ta yi sauri ta magance wani abu assalamu alaikum kajin hausa na muryar amurka mai magana bafa adamu fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya babbar matsalar najeriya da gwamnatin najeriya ita ce yadda aka bar tsofaffin barayin ƙasar nan suna yawo suna walawa ba tare da an kama su ba wannan ya haifar da sabbin barayi maganar tsaro a najeriya alhamdulillahi yanzu mun daina jin fashe-fashen bumabumai a garuruwa kamar su gombe da damaturu jos maiduguri kano kaduna da abujan kanta alhamdulillahi assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina miƙa ta ga iyalan tsohon mai shari'a na najeriya jakar tsahir mustapha game da rasuwarsa kuma wannan babban rashi ne ga al'ummar jihar jigawa da najeriya baki daya. Assalamu alaikum sashen na muryar amurka magana yusuf da zuka mai laidar kwalalo a jihar kudu to suna kira ga majalisar dattawa da kuma hukumar gidaje nigeria na ji an sake bankaɗowa wata dalolin kuɗi har dala ɗaya wanda ake tunanin nnpc sun yi wannan ba da da kuma an ajiye shi a wani banki saboda tun da allah ya sa an gano wannan maƙudan kuɗi kuɗi talakawa da zarar an gama bincike a ba wa talakawa aikin su a yau 'yan najeriya aiki daga ƙarƙashin wannan gwamnati da Assalamu alaikum da farko na Aminu Mishayi na garin Garbace ne kamar kuma ta Balija tana tare Najeriya. Hakika kamar yadda hukumar zaɓe ta shata jadawalin zaɓe mu talakawa mun yi na'am da wannan jadawali na hukumar zaɓe kuma ana son samun sauyi ne a kowane lokaci ba wai za a bi tsari na da ba tun da tsari na daɗin ana gani yana da gurguwar tafiya hakika 'yan majalisu sun yi wannan abu ne domin ƙashin kansu ba don talakawa ba da fatan hukumar zaɓe za ta bar wannan abu a yadda ta sha ta je da wani tumumin amince kuma allah kai mu dubu da sha tara mai zaɓe lafiya. To da lamun gode ga wanda suka sami damar kira su ban mana sako sai a ci gaba da kira ana ajiye mana sako mu kuma za mu yi kokarin sakawa. To kafin mu yi sallama ga babu ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa kila Amurka za ta sake shiga cikin ƙasashe goma sha ɗaya na ƙungiyar kawancin cinikayya na Trans-Pacific inda har za ta samu amfani da ya fi abin da take samu a baya lokacin da shugaba barack obama ya amince da hakan bayan trump ya fi da amurka cikin kungiyar sauran kasashen da sun fara tattaunawa akan sake yi wa kungiyar na kasuwanci fasali ko kuma tsari suna kiran shi shirin yarjejeniyar kasuwanci mai inganci na trans ana ci gaba da tattaunawa akan sake tsarin shirin cinikayya tsakanin kasashen arewacin amurka da ake kira nafta wanda aka kafa shekaru 24 da suka shige da yin kuma tattaunawa na baya-bayan nan a cikin makon nan daga montreal na kasar canada sai dai trump bai nuna alamar ko zai fi da amurka daga cikin wannan kungiyar ta nafta ba a wani labarin kuma lauyan fadar white house ty cobb ya sauya kalaman da shugaba donald trump ya yi na amincewa da yin magana bisa rantsuwa a gaban kwamitin binciken da rasha na mala kalaman na cap ya bayyana ne a cikin labaran da jaridar new york times ta buga a ranar laraba ya ce shugaban a shirye yake ya gana da masu bincike na kwamitin mala amma shawarwarin da lauyan zai bashi za su yi masa jagoranci in ji cab wani labari da muka samu na daga kasar koriya ta kudu na nuna cewa akalla mutane 33 ne suka mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a kuriya ta kudu kuma akwai yiwuwar karuwan mutane da suka mutu shugaban amurka donald trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa tsakanin isra'ila da palestino trump ya faɗi hakan ne yayin da yake ganawa da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a wurin taron koli na tattalin arzikin ƙasashen duniya To madalla a gaishe ka baba. Masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya ko makir na gabatarwa sai kuma ci bahiro jodo ne wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.